بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar 20 daidai ga watan Ramadana shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 21 ga watan 4,2022 muna roƙon Allah ya datar da muka dukan alkhairi ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu kuma muna roƙonsa wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai yan uwa da suke bukatan addu'a wanda akwai wacce take bukatan addu'a ga mijinta Allah ya bude masa akwai wacce kuma take bukatan addu'a ga ‘ya'yanta ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wacce take addu'a ga mijinta ta ban tausayi ta mijinta ba hali ko sabulun wanka ba su da shi wani lokaci da oma suke wanka ku ji dai akwai babu ga wanda ba su san babu ba akwai babu wata kuma take gaya mun da man miya take shafawa don babu man da za ta shafa a jikinta kuma alhamdulillah batun taimako da muke nema na marayu da yan uwa suna taimakawa jazahumullahu khaira da zunan eh, honorable memba na house of representatives muhammad ahir manguno ya aika min da naira dubu biyar ga shi nan da kuma buhu 20 na shinkafa ga marayu kaji da nake ya aika mun ɗin zai to na marayu ne kun ji mun yi magana a jiya ne cewa mun yi baji na farko yanzu muna baji na biyu kuma abin da muke yi so mu kashe a wannan na biyu ma kusan zai ci fiye da miliyan ɗaya to gashi kuma Allah ya kawo abin da za a toshe yanzu kuma baji na uku muke shirin yi bayan wannan na biyu sauran masu imanin kuma iyayen marayu su motsa su ma abin da duka ne duk wanda ya yi kansa ya yi wa Allah ya sa masa albarka ya sa albarka albarka ya sa dukiyarsa albarka yadda ya tausaya wasu shi ma Allah ya tausaya masa ko bayan ransa kuma Allah ya kawo wanda zai tausaya nasa gashi a mustapha kuma akwai kungiyar yan uwa waɗanda suke da jinya na sikil sikil cell yan sik masu ciwon sikila su ma sun kawo shinkafa buhu ɗaya da siga buhu ɗaya ma marayu su ma Allah ka musu da alkai wayanda ba su da lafiya ma ba su manta da marayu ba to ya kuma mu masu lafiya wannan tsarin yadda muka bi muka raba wa'intan haka tsarin da zamu bi mu raba wa'innan da sauran abubuwa ba wani maraya ko iyayen marayu da muka gayyata ba mu gayyaci kowa ba kada a zo a taru yadda aka yi a masallacin indibi wanda kuma wancan dama kuskuren bayani aka yi Allah ya samu dace muna cikin suratu tahrim za mu tashi akan ayata ayata bakwai ko ya yi wallazi na kafaru la ta asirru yau na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله جلت قدرته يناتوا يا أيها الذين كفروا بان يا تعاوة في إيماني ستربيا تدعى أنت يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا kiyaye kawunanku da iyalanku daga wuta domin wutan nan ba a bar wasa ba ce akwai mala'iku masu kauri masu tsanani akan wutan nan kuma ba sa saba wa Allah cikin abin da ya umarce su to wanda ba su yi imani ba suka bace cewa Allah suka nuna kafirci a nan rayuwar duniya ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzannin Allah ba ba su yi imani da littafan Allah ba sun mutu akan al'ada sun mutu akan shirka sun mutu akan wani musulunci to a nan dan tashin kiyama Allah madaukaki zai gaya musu a harshen mala'iku bayan sun shiga wuta ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda kuka kafirce la ta'tadiru al-yawma a yau dai kada ku kawo wani hanzari la ta'tadiru fi hadha al-yawmi an kufrikum wa ma'asikum game da kafirci da kuka yi da sabon Allah kada ku kawo hanzari faqad fatal awanu lokaci ya riga wuce wala yujidi raja'un wala i'tizar kauna ko fata ko kawo hanzari ba zai yi amfani ba ana cewa al'uzur shine taharril insani ma 'yan bihi zunuba uzur shi ne mutum ya nemi abin da zai kawo wanda zai zama dalili na kankare kuskurensa wannan kuma abu guda uku ne ga wanda ya yi abu ko dai mutum ya ce ban aikata ba ko dai ya ce na aikata ai ga dalili ko kuma ya ce na aikata ba zan sake ba wannan uku su ne a zafin to wannan na ƙarshen shi ne wanda muke so mu yi amfani da shi a nan duniya na aikata ba zan sake ba wannan kaga tuba ke amma mutum ya ce ban aikata ba alhali ya aikata ya halaka kuma ya ce zai kawo hanzari a gaban Allah shi ma ya halaka Allah mun tashi ina son ganin ka na'am mutum ya ce zai kawo hanzari bayan abu ya wuce a gaban Allah kuma an za ka kawo dalili zai yi Allah ya ce me yasa ka yi zaka ce Allah ga dalili ai man nuke shi fil hisab rasul duk wanda aka yi masa kasha hisabi ya shiga azaba me yasa kai kar Allah ya jiyar da mu wannan kalma sai dai ko yace bawa na ka tana zunubi kaza a tazkuru zamba kaza ka tana laifin da kai kaza ka tana kaza bawa zai ce na suna ya Allah na suna ya Allah Allah zai ce to ni na suka maka ce a duniya yau ma ne zan suka ma a shiga aljanna wannan shine fasofa yuhazabu hisaban yasira Allah ta la ta'tadiru yau kada ku kawo hanzari inna ma fi zauna ma kuntum ta'malu abinda za a saka muku shine abinda kuka aikata duk wanda ya ga sakayya to na abinda ya aikata ne fi duniya daga duniya min al-kufri wal ma'asi na kafirci da sabon Allah bayan kuma an hana su matukar hanawa suka yi kunnen kashi sakayya su ta zama wuta Allah ya kiyaye na ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله ما دوك جيتا يا أيها الذين آمنوا يا قودا دوك أي إيماني دكتيتا الله da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah irji'u min fi'lil ma'asi ku dawo daga aikata zunubai ila Allah ay ila ta'atillahi subhana ku dawo zuwa bin Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan zunubi da kuke aikatawa taubatan nasuha tuba wanda yake tatacce ai ruju'an khalisan min jami'i shawa'ibil mufsida ya zamanto tuba ce wacce ta kubuta daga dukkan abin da zai hana karban wannan tuba ita ce at-taubatun nasu. taubatun nasu ita ce daga daga asalun nasi asalun nasi ma'ana zuma ta tatacce wanda babu wani datti a ciki ruwansa ne zalla ana faɗin wannan ana cewa annusu dinnan shine mutum ya zaɓi wato abin da ya dace na magana ko aiki wajen komawa ga Allah wasu suka ce annaso din nan bi ma'ana wato mutum ya yi wa kansa nasiha taubatan nasuha ɗin wato kai ɗin ka yi wa kanka nasiha ni ɗin nan ba bai dace in aikata wannan zunubin ba bari in koma ga Allah ka dawo wannan suka ce taubatan nasuha kenan to a tuba kuma kafin ta zama karbabbiya a wajen Allah ita ce a taubatan nasuha na da sharuɗa malamai suna cewa a taubatu wajibatun min kulli zambin alal fauri ga dukkan zunubi da mutum ke aikatawa tuba wajibi ne a gaggauce ba tare da cewa gobe ko jibi ko sai shekara mai zuwa ba wala asiru ha bai halatta mutum ya jinkirta tuba sawa'un kana kanat al aw kabira zunubin nan karami ne ko babba ne domin mutum zai kan raina karamin zunubi amma zai iya zama musiba gare shi ta yaya akwai hadisi a iyakun wa muhaqqaratil zunubi annabi ya ce ina muku kashe ni ku nisanci kananan zunubai kar ku raina su kuma an ce sun kin da ka raina shi zai tsole ma ido ko kuma aka ce la taubata ma la la ma al istighfari wa la saghira ma al israri babu wato babban zunubi matakar kana tuba babu karamin zunubi kuma matakar kana dawama akai to a taubatun nasu ake so a nan shine yace ya zamanta mutum ya tuba daga babban zunubi ko karami fa in kanat al ma'siyatu bayna 'abdi wa bayna Allah ta'ala idan zunubin tsakanin bawa ne da mahalicci subhana Allah ka sabawa hakkin dan adam bai shiga ba me sharadi anan yace sharuda ne guda uku falaha thalathatu shurut na farko shine an yaqla 'an ma'siya mutum ya ciratu daga wannan sabon Allah ya cire kansa ya bar zunubin gaba daya wannan shari'i na farko kenan abu na biyu shine an yandama ala fi'liha mutum yayi nadama akan aikata wannan laifin me yasa na aikata bai dace da ni ba wannan shine alladamu ala ma fata mutum yayi nadama abu na uku shine an yi ya'zama ala an la ya'uda ilaiha abadan wato mutum yayi azama akan cewa ala an la ya'uda ila ma asiyati bi ma baqiya alaihi min umrihi mutum yayi azama akan ba zai sake komawa ga wannan zunubin ba وإذا اجتمد هذه الشروط في التوبة كانت نصوحا إذا وإن شروط سن تبتا تتوبة زمن نصوحا كينا menene sharadin ka bar zunubin kai niyan ba za ka koma ba sannan kuma ka yi nadama akan abin da kai idan kuma akwai haƙƙin Allah fa to sai kuma haƙƙin ɗan adam kai na Allah mun ji idan akwai haƙƙin adamiyin fa shine sharadi na hudu zai shiga an yabra min haqqi sahibiha mutum ya barranta daga haƙƙi mai haƙƙi fa in kanat al ma'asiyatu malan wa nahwa idan wannan laifin na dukiya ne ka ci na wani ko ba shi ka karba ka danne raddahu ila sahibihi mutum ya mai da wannan kudin ga ma'abocinsa fa in kana hajjan qadafa aw nahwahu ya zaman to in ya zama haddi ne fa haddu qadafi in ya yayi masa ya je makanahu minhu wato ya zai ba da kansa ya ce to ni na yi kazabi a zartar da hukuncin mai kazabi au falaba abuwa ko kuma ya nemi Awa daga wanda ya kazabi wane ni fa na taba ce maka kai mazinaci ne wace ni na zarge ki da zina ko matarsa ya yi wa in har ya furta ba wai kokanto ne a zuciyarsa kuma ya tuba ga Allah ba in ya furta a wani wuri ni fa ina ganin matata din nan ba tana bin maza to dole ka zo ka nemi ahuwa a wajenta ko kuma an ta ba ta yabe ba a je a yi maka bulala tamanin sannan ka zo ta yi maka ruwan zafi matar ka ce ai wannan kenan sannan kuma in kana ghiba hakan nan kuma in giba jefa ka zo a majalisa ka zazzage shi istahallahu minha ya nemi halaccin wannan gibar a waje shi wani ni na zage ka ka yafe mai wa yajibu an ya tuba abdu min zunubi? wajibi ne mutum ya tuba daga dukkan zunubi ya koma ga Allah fa in taba min ba'dha in ya tuba daga sashin zunubi fa bai tuba daga sashi ba sahat tawbatuhu min zalika dhanbi tubansa ta inganta daga wannan zunubi da ya tuba wa bai iya alaihi ma lam yatub minhu sai kuma zunubin da bai tuba ba su suka rage akan shi wa hada madhhabu ahli sunnati wannan ita ce mazhabar ahli sunnah وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوبة dalilai sun zo da yawa a cikin nususun alkur'ani da sunna da ijma'in malamai akan wajibci mutum ya tuba daga zunubai inda aka ce mutum in ya tuba daga wani zunubi ya wadata wato an karbi tubansa saura yana kan shi ba ana nufi akan zunubi ɗaya ba ne akan zunubai daban-daban misali mutum yana zina zai ce ya allah na tuba daga aikata zina kaga da zina ya tuba amma in yana sata ba laifinsa na sata yana nan in yana ƙarya ba laifinsa na ƙarya yana nan in yana annabiyanci duk sauran zunuban suna dukkan su suna bukatar tuba amma sai ya duba a cikin zunuban nan waɗanne ne zai rage sai ce ya tuba daga zina jinsin aikin ya tuba amma ya ce ya tuba daga zinan zaurawa banda budurwai tuba ta yi ba ta yi ba amma in yi ayyana jinsin zunubin ya yi na tuba daga can wuski amma yanzu ina ɗan jan burkutu bai yi ba dukkan su maye ne babi guda suke ah, na tuba daga satan kayan mutane a cikin mota yanzu sane zan dinga yi mai bambanci duk sata ne ya tuba daga satan waya don ya ji wa'azi ana masa addu'a Allah ya fallace shi sai ya zo yana satan takalman mutane duk sata ne amma idan ya tuba daga sata ya tuba daga shan giya amma bai tuba daga ƙarya ba bai tuba daga annamimanci ba to tubansa na wa'incan sun inganta wa'innan laifin kuma zunuban suna nan to ko a hakan mutum ya dinga dubawa ka zauna da kanka ka ɗauki bayro yanzu muna shiga goma na ƙarshe na watan ramadan a daren yau za a shiga daren goma na ƙarshe duk wanda zai shiga itikafi ma a daren yau zai shirya shiga wanda kuma zai kiyamu laili na tahajjud shi ma daren yau zai fara to sai ka zauna gashi za mu shiga goma na ƙarshe menene ka? a cikin ƙarya wani irin ƙarya kake yi a sata wanne ne da kai a ciki Annami manci wanne ne da kai a ciki ƙazafi wanne ne da kai a ciki haka ka zana laifukan da kake manya to ƙananan kuma ba su wanne ne sannan kuma ka duba tsakaninka da mutane fa zunubin mutane daban na Allah daban sannan ka duba da iyalanka wani irin shiga haƙƙinsu kake duka zana to waɗanne ne yau za ka fara zubarwa domin mun karanta hadisin mala'ika jibril ya ce amin amin daga cikin amin uku da ya yi ɗin ɗayan shine Allah ya kaskantar da mutumin da ramadana ya shigo har ya fita ba a gafarta masa ba to kaga wannan musiba ce malaika jibril zai yi addu'a annabi zai ce amin kai ma ka san addu'a ta shiga saboda haka kenan akwai buƙatar mutum ya zauna ya zubar da zunubansa kuma da aka ce ka tuba tubatan soha, tuba ma'ana tuba ana cewa tuban zaren bunu ko yadda za a zare bunu in kace za ka mayar da shi karyewa zai wasu maska hatta yarji allabanu ila zar'iha wato har nono ya koma zuwa zara idan aka tatsi nono na jikin dabba ko mutum zai yi amai da wannan nonon ya shiga inda ya fito ba zai shiga ba haka idan ka fita daga zunubin ya zama koman ka zai wuya to idan ka sake komawa fa ya zancen tuba shin wancan zunubin yana nan mutum ya tuba daga shan giya sai ya koma ya fara sha to tuban da ya yi na shekarun da ya sha giya suna nan za a ɗauka alabta da wannan ko kuma wancan an shafe yanzu sabo ne wancan an shafe yanzu sabo ne Allah yana da rahama nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka sanar da bayina ni ubangijin su Allah ni ne mai yawan gafara ni ne mai jin kai Allah ya kira mu da sunan bayinsa masu barna قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة waɗanda suka yi وإن ga kawunan su? kada ku fidda tsammani a rahamar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya tsafi ne sihiri ne wani aka ce bayya neman mata sai matan aure ta wata tambaya ce ta zo mai to shi ma ya tuba ba tare da ya gaya masu matan ba ko zai gaya musu ba tare da ya gaya musu a dama ai su matan ma wajibi ne su duba su su nemi yafiya a wajen mazajensu amma ba sai sun faɗi abin da suka yi ba ka huta da ce ta yi laifi ya yafe mata ba komai na yafe miki na? a'a kai kuma ka zama da cijo mana tunda har an nemi abuwa kai ka ce kaya ne amma menene a'a ko kuma in ba ka zane kika yi man yafe ba a'a ka yafe Allah zai yafe maka wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku yafe ku yi abuwa ba ku Allah ya gafarta muku والله غفور رحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ينسمع التوبة فقلت استغفروا ربكم إنه haka Allah yake son mu zuwa gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tuba zuwa ga Allah yana cewa ayyuhan nas tubu Allah فإني أتوب إلى الله باليوم مئة مرة mi'ata marra sau المعصوم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله باليوم مئة مرة فما بالك عنك العاصي حركاتك وسكاناتك كلها معصية نظراتك كلماتك خطواتك akuluk wa shurbuk shammuk sima'uk duk hanyoyin na sai mun yi sabo a gidanka kafin ka fita waje ma sai ka ɗebi wasu zunuban kana fita in ka yi kallon so za ka ɗauki laifi in ka yi kallon ƙi za ka ɗauki laifi wanda bai kamata ka yi jiji da shi ba ka kalle shi da kallon ƙiyayya wanda bai kamata ka so shi ba ka yi masa kallon sha'awa dillahi ne mu masu zunubi ne Allah kuma mai gafara ne kuma yana so mu tuba gare shi annabin rahama ya ce yana tuba zuwa ga Allah tubu ila Allah wa astaghfiru fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru bil yawmi mi'ata marra a dai lafa sun yi akthar min 70 marra inna Allah yaqbalu tawbata 'abdihi ma lam yughfir Allah yana karban tuba matukar mutum bai zo gargara ba rai bai fara fita ba in ka tuba Allah zai tafi tuba mu tuba zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallahu afrahu aw lallahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum faqata ala rahilatihi بعرض wa فائس منها وعليها طعامه وشرابه متفيني da raƙuminsa a sahara ruwansa da abinci sai yana kan raƙumin sai raƙumi ya jefar da shi ya gudu ya da tsammani akan samun dabba, ya ɗauka sai mutu ya zo ya kwanta a gindin bishiya tsakanin zai mutu ko zai rayu kawai ya bude idansa sai ga raƙumin da kayan sabin tabbace ya kama akalar raƙumin nan ya tabbatar ba mafarki ba ne sai ta Allahumma an ka abdi wa ana rabbuka ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji annabi ya ce fa akha min shiddatil farh saboda murna yayi kuskure zai ce Allah ni ne bawan ka kai ne mahalicci na ko sai ce Allah kai ne bawa na ni ne mahalicin ka kuskure saboda murna dadin da wannan ya ji to Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da wannan da ya samu tabbata to me yasa ba za mu tuba ba ka tuba a karba fa in kuma ba ka tuba ba ka kama kafa abin ba zai kyau ba kuma tuban nan ba wani aiki da yawa ba ne amma shaidan zai zayyana maka ya iduhun wa yumannihim wa ma ya iduhun shaitanu illa ya sa mana alkawari ya yi mana alkawari ya sa mu dogon buri to ai yanzu in ka tuba za ka koma kuma Allah ya ce taubatar nasuwa saboda haka ka bari mana sai ka dan shakata shekarun ku su dan yi tafiya kana to amma baka ga kanninka suna mutuwa sa'anninka suna mutuwa kaddara baka mutu ba ba ka tunanin Allah zai mantar da kai tuban wallahi yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah zai yi shamaki tsakaninka da zuciyarka ya mantar da kai tuban ko ya mantar da kai zunubin ma sai a kiyama ka ga zunubi to kamar zai haɗe ka wannan ban aikata ba zunubi zai ce ka manta ne lokacin da ka je gari kaza kuka yi mitin da suwa ne kuka je kuka yi atakin suwa ne kuka je kuka binne abu kaza a wuri kaza gawa da kuka butsa da jikinsa kishiya da aka zo aka yi mata binne-binne kun manta kuka raba mai gida da aikinsa sai mutum ya rasa inda zai amma yanzu kana da rai kana da hankalinka ka yi azama da zuciya ɗaya ya Allah ni bawanka ne na yi laifi ba wanda zai yafe sai ka yi Allah Allah ka gafarta mu ko wannan gafara ba wai a gafarta maka zunubin ka kawai ba fa a'a idan ka tuba zuwa ga Allah hatta lafiyar jikinka zai karu ƙarfinka zai ƙaru wa zirkin kuwatan illa kuwatin wa nistaghfiru an yumatti'ukum Ta ga za ka ji da rayuwarka in ka tuba zuwa ga Allah kuma ga kirsar nur yursil samaa alaikum idrara muna fatan mu samu ruwan sama to mu istighfari a wasu shekarun war haka muna cikin damina ko amma yanzu mun samu ruwa biyu ma muna alhamdulillah alhamdulillah to mu yawaita istighfar innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum minha wa yumdidukum bi amwalin wa banin ba muna kokan talauci ba tsadan kayan abinci a yawaita istighfar sai Allah ya kawo saukin kaya a yawaita istighfari masu tsawwala kaya su yi tsadan su Allah kuma ya ba ku abin da za ku saya ba shi kenan ba a yawaita istighfar wa banin Allah zai baku ƴaƴa wani yana ta neman haihuwa bai samu ba mata ta ta yi ciki yana zubewa ta yi ciki yana zubewa ku lazimci istighfar da kai da matarka sannan kuna neman gona wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara lambuna gonaki koguna tafkuna duk su shiga ni ma ta dawo yaushe istaghfiru rabbakum mu yi istighfar zuwa ga Allah kuma amma za a yi tuba a yi tuba da gaskiya ba bari in tuba in koma ba ko kuma mutum ya tuba ya zai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ya cikin sarbi sai ta fatiya gobe kuma ya je astaghfirullah astaghfirullah aka ce wannan tubar ita ma tana buƙatar tuba don ba ta zama tuba ba ka tuba ka koma ka tuba ka koma amma inda gaske ka tuba tsakani da Allah Allah zai karbi tubanka kuma da zaka goma sau ɗari kana tuba da gaskiyan sau ɗari Allah zai karba ba kamar da ake cewa in ka tuba sau ɗaya sau biyu sau uku ba za a karba wannan kuskure ne suna kafa hujja da na lizin amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sun mazdado kufuran lam yakuni da liyakfira lahum wala liyadiyahum a'a wannan ba namu ne. Allah madaukake ce ya kai dan adam matukar kana neman gafara ta zan gafarta maka naka mastaghfarta ni zafartu laka wala uzali matukar kana neman gafara ta zan gafarta maka ba ruwa ban damu ba to wannan kyauta wannan rahama wannan gata mu bari ya kubce mana mu dage akalla kai istighfari sau 100 a yi akalla kenan aksara kuma ko kai dubu ma ka lazimce shi akwai hadisi da ke cewa man lazimal istighfara ko جعل الله له من كل هم min ومن كل ضيق مخرجا ورزقه min حيث لا يحتسب duk wanda ya lazimci istighfar to Allah zai masa daga kowane ham tashin hankali Allah zai kawo masa sauki a wani kunci duk wani kunci Allah zai kama sa yayewa wa min kulli dhiqin makhraja sai ce kuma za a zashi ta inda bai tsammani ba mun karanta a suratul talaq ko kuma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah ya ta'asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum haka ne muka ce asa kalma ce da take nuna tabbas daga Allah matukar kun tuba zuwa ga Allah ya ku bayi asa rabbukum lalle da ubangijin ubangijinku Allah wato an yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku ku zai fitarta ya yafe sannan wai yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da ku gidajen aljanna gonaki da take gudana wato a tahtiya karkashinta al-anharu qoramai idanuwa suna gudana a karkashinta sai Allah yake wannan yaushe za a yi yau ma la yukhzi Allahu an ita ce ranar da Allah ba zai bakanta wa annabin sa rai ba ran da annabawa za su ga sakamakon su Allah zai ba su ɗaukaka abin nan da ake inkari a duniya za a ganta zaki la yukhzi Allahu an-nabiyya ita ce yawmal qiyamah amma mujrimai da fajirai su ko sai an nuna musu bakin ciki shine Allah yake cewa innal khizya al-yawma was-su'a alal kafirin ai bakin ciki a yau da mummunan sakayya tana nan ga wanda suka kafu da wa wannan rana Allah ce la yukhzillahu an-nabiyya Allah bai bakanta wa annabin sare wallazina amanu ma'a da kuma bayan Allah masu imanin suke tare da shi kuma da imanin su sun kubuta tare da annabin su yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim hasken su na gudana yana haskawa a gaba gare su nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su na gudana gaba gare su da dama gare su ba a bati baya ko hagu ba domin masu imani ta gaba ake zuwa musu za a ba su littafin su a su na dama sabanin mujrimai ko a ba su ta hannun hagu man utiya kitabahu bi shimali da man utiya kitabahu wara a zahari wannan kuma suna karban littafin su a hannunsu na dama Allah ta layi su zullahu nabiya wallazi na amanu ma nuruhum yad'a baina aydihim wa bi'aymanihim hasken suna gudana gaba gare su da kuma damar su a wannan lokacin da suke ganin hasken suna ganin kuma mujrimai ma suna da haske munafikai ma suna da haske amma su din hasken su zai mutu zai zama babu yadda suka nuna su suna da imani amma suna munafurci haka aka dan nuna musu hasken aka dauke to a lokacin da mu'mine suka ga hasken mujrimai sun mutu sai su kama addu'a yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji mu Allah atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu waqfir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai mai iko ne akan dukkan komai a lokacin da mujrimai suka ga hasken mu'mine bai mutuwa sai su nemi kuma mu'minan su kalle su yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu zuruna naktabis min nurikum ranar da munafikai maza da munafikai mata suke cewa masu imani ku kalle mu mana kuma mu samu wani haske daga hasken ku naktabis min nurikum za mu dan finci daga hasken ku kuma mu samu haske ilar ji'un wara'akum falsamitu wara za a ce da su ku koma baya su nemi haske a duniya muka zo da hasken ba a lahira muka samu ba tauhidin da muka yi tuban da muka yi ikhlasin da muka yi a nan muka samu haske saboda haka kuma irjin wara'akum fattabiqu ku je duniya ku nemi hasken ba kuma komawa duniya fa duriba bainahum bi sur sai asa ta maki tsakanin su Allah ya kiyaye Allah ya ce innaka ala kulli shay'in qadir na'am ya ayyuhan النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين Allah madaukaki anan kuma yana umurtan manzo sallallahu alaihi a lokacin da mushrikai suka kawo hari ta ko'ina, suna yakan musulunci da musulmai sun haɗa kai da munafukan Madina sai Allah ya bashi umarni cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidil kuffara ka yaki kafirai wal munafiqina da munafukai waghluz alaihim takawfa musu wa ma'uwahum jahannam saboda makoma su ita ce wutar jahannam wa bi'sal masir shir da wannan makoma ta munana anan mujahadatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lil kuffari yakunu bi da'watihim ila al-haqq hatta yuslimu a kira su zuwa addinin su miƙa wuya wannan shine farko fa in lam yastajibu idan ba su ansa ba zauna a karkashin daular musulunci fa in abaw fa bi jihadihim bis sayfi was silahi sai a yaƙe su da takobi da makami mujahadatul munafiqin kuma yakunu bi ta'dibihim wa zajrihim a ladabtar da su a tsawatar da su tunda suna cikin musulmai su ba su ware kansu sun ce su kafirai bane a sun yadda a zahiri suna nuna sun yi imani saboda haka su lamarin su ya bi wuya idan an taba su waɗanda ba su gane addini ba za su ce to ga musulmai suna kashe junansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba su ba kai la yaqulan nasu inna muhammadan yaqtulu ashaba don kada a ce Muhammadu yana kashe abokanansa wanda yake nesa bai san munafiki ba sai wanda yake cikin addini kuma ba karamin cika suka kawo addini ba amma da yake sun gamu da sakamakon su ya wadatar Allah ce wa ma'awahum jahannan makoma su ita ce wata jahannan wa bi'sal masiru wannan makoma ta munana a ce mu ce makobar mutum Allah ya kiyaye mu daraba Allahu masalan Allah madaukake ce yana buga mana misali Allah yana buga misali a cikin alkur'ani takriban li afhamina don kusantar da fahimtar don in babu misali ana tafiya haka mutum ba zai gane abubuwa ba amma idan ana kawo misali yanzu misalin tawili ana cewa Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne rike wani abu ba Allah ba ko ababen bauta da yawa ba Allah ba ba daidai bane mutum ba zai gane illar abin ba amma idan aka kawo masa wato physical in abin nan abin nan example wanda zai gani a zahiri zai gamsu fiye da yadda ya ji nan misalin da Allah ya buga wanda ya ta Allah mai tauhidi da wanda ya rike wani abun bauta ko wasu ababen bauta sai ya ce zaraba Allah masalan rajulan fihi shuraka'un mutashakithun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala kaga wannan misali ne hai mutum ne bawa guda mutane goma suka saye shi shi bayi ne na mutum goma wannan kuma bawa ne na mutum daya shi wannan bawa na mutum daya mai gidansa ɗaya ne in zai aje shi aika ɗaya zai masa bawa na mutum goma kowane mai gida yana so yi masa aiki da wa zai ji ha kaga yana cikin wahala to wanda ya rike wani Allah ya zama bawa na mutum goma ne don abin da zai baka samu daban abin da zai kare ka daga musiba daban na farin jini daban na neman warkewa daban na neman kasuwa daban abin da aka suna da yawa sai za ka mutum zai sa aljihu wani ya rataya a wuya wani ya sa a cikin hula wani ya siyare mota wani ya sa a ina wani a kofar gida a gidan ma wani an binne shi wani a ofis a ƙarƙashin kujerarsa yana lilo duk kuma shi kadai kullum wannan ya zo masa a wannan gashi hatimin annabi annabi dawuda ne ai wannan hatimin annabi kaga duk mulki annabi suleiman da ya mulki aljanun nan ai da wannan hatimin in ka yi ba wanda zai wuce gaban ka shikenan wani kuma zai ce ai na gani kai ne za ka yi shugabancin kasan nan haka kowa sai ga yana ihu yana kashe kudi za ka yi mamakin wani 'yan siyasa yana ta kashe kudin nan an gaya masa ne kai ne a kujera isi istiharar da na kai nake gani a kan kujera kai da damfara suna da yawa kuma ba don wato maganin wanda yake da wannan wasu fa suna haɗa baki ne zai je samu wani ya ce kaga za mu je da kai in ce kai babban malami ka kama wani tarbi wanda kamar kan jariri ha in ka zo kai ka yi wata magana kuma yana da bukata iri kaza ya nemi auren wata mace mai kaza amma auren bai yiwu ba akwai wani su da ya makale a wuri kaza duk zai gaya masa in ya zo sai ce to na duba lamarin nata akwai ma auren da kasa a gaba ku ɗaya eh, gaba ta mana sai bari ya kalli wanda ya kasu ashe yana kai akwai wani kudin kama da kwangilar da kai wata fita ba yau shekara gafata haka a kai in ya gama sai ce to abuwa mala miliyan biyar miliyan goma zuwa daya miliyan biyar miliyan wannan fada ne fa kaɗan. akwai wani wanda ya aiko da kudi a bako da kir ake dagawa ya kawo boka to in an ba mala miliyan biyar miliyan goma ne an fita to kai ka sani ba kai kai nufi yayi zan fallake ka a kai kuma ya haka ka dauki biyu ka kawo sura wallahi ran 50 50 zamu to kenan ai haka din sai dauki miliyan biyar shi mai dauki biyar kenan ba ka duba irin rayuwar da wasu mutane wani zai dauki wani kwaro ya zuba wani kwaro zai zuba a cikin hulansa ya zo wajen kuna magana sai ya sauke ya cire hulan kamar bai sani ba in ya cire sai ga suna ga kwatsa zuwa kuka yi ne sai ya tara sai ya mayar shi ko wanta kamar zai tashi ya gudu ko wannan a wannan mai kankara ɗin yan karama ne wanda yana so yi nuna sa ne shi a yana na gawa sai a sami masa kankara a cikin leda a nade da tumma yana cikin aljihunsa in kun zo za ku shiga sai ya rike kankara a hannunsa can kun su shigo sai ya cire hannu ya mika ku gaisa kuna kama su ku sanyi da haramun ke hannunsa kamar kankara sai kankaran ne sai dai baka gani ba ne wannan kuma duka fa me yake kawo rashin tauhidi ne yasa da kana da tauhidi duk wanda zai zo gaban ka ya tsaya in da sunan malanta ne sai dai ya ce maka zai maka addu'a abinda ka sa a gaba in alkhairi na Allah ya tabbatar sai yasa da yawa ba sa zuwa wajen me hana su zuwa shi ya zo da son abin a ransa ɗari bisa ɗari yana so abin ya tabbata mu kuma addini ba haka bane wa mata sha'una illa an yasha Allah an yasha Allah ba abin da kake so ba sai Allah ya so ni wa asa an shi an ruwa sharrun lakum ta yi ka so wani abu sharri ne gare ka saboda haka a'a ni ina so in zama gwamna ina so in zama waye ina so in yi aure za mu yi addu'a amma in alkhairi ne Allah ya tabbatar in ba alkhairi bane Allah ya canza da wanda ya fice alkhairi shi kuma ya ga irin son da yake wannan abin a ce in ba alkhairi ba sai amalan ah, in ba alkhairi ba ma ayi addu'a Allah ya juya shi ya zama alkhairi eh Allah yana da iko amma ba shine sunnar istikhara ba shi nan ba Allah madaukake ce ka buga musu misali wa daraba Allahu masalan Allah ya buga mana misali lillazina am lillazina kafaru ne farko lillazina kafaru imra'ata nuhin ga waɗanda suke kafarai Allah yana so ya nuna mana babu alaka tsakanin mutane in ba imani ba ta gari alaka ta zamantakewar mata da mazajensu ai alaka ce ta kudda ko amma wannan alakar idan ɗaya ɓangaren bai yi imani da Allah ba to wanda ya yi imani ba zai iya kare wannan da bai imani ba shi ne Allah buga mana misali biyu a nan turar na farko yace ga waɗanda suke kafirai suna kafirci don suna tare da masu imani kar su ɗauka cewa imanin mai imani zai amfani su in su ba su yi ba Allah ya ce imrata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lut annabi nuhu alaihi salam awwalur rusul min ulil azm abul anbiya ana ce masa abul bashar sani baban dan adam na biyu amma me zai faru matarsa kafara ce ta imani da shi ba tana nuna ma shi mahaukaci ne yana wa'azi annabi nuhu mun ji wa'azin da ya shekara dubu ba hamsin ko a tsawon shekara ɗari tara da hamsin da yake wa'azin nan idan ya yi wa'azi wasu samari suka yi imani ko wasu dattawa suka yi imani mutum da yi imani da shi kaga zai zo wajen shi sai mata ta je ta gaya wa kafiran ga wani yi imani ya zo gobe mijina su je su dinga azubtar da shi har ya bar imani ne wahalan da annabi nuhu ya sha yi wa'azi yi wa'azin amma me zai faru kama amana ma'ahu illa qalil kadan ne suka yi imani tare da shi haka annabi lutu alaihi salam yana wa'azi yana hana su ga wannan alfasha na namiji yayin sha'awar namiji dan uwansa abinda yau ya addabi gari ya addabi samari a unguwanni suna group group suna da alamomin su namiji yayin sha'awar namiji dan uwansa halin da dabba ma yana kyama ka fusatar da Allah ka fusatar da mala'ikun Allah a dalilin ka bala'i ya sauka kan al'umma ba abinda kuma ka tsina nawa kanka duniya ko lahira lalaci ya kai lalaci ba ka da sha'awa sai namiji dan uwanka wani irin dabbanci ne kake da shi namiji dan uwanka zaka zama wa mace kai da Allah ya ce ya halice ka namiji ka zama wato wadda wani zai biya bukatarsa da ita har ka dauka cewa kai mace ce kana karya murya kana lankwasa jiki kana bleaching kana yawo da greece a aljihu har rangwada yake yi har kiran kansa da sunanin mace yake yi yana magana in yace wacce kaza sai ya faɗi sunan namiji shine wacce ɗin don Allah mai kuka tina na da kuka yi abin banda yadda da shedan da shedanun aljanu da mutane da wannan ake kuɗi ko da wannan ake mulki wallahi ko daya sha'awa ce ta fada zuciyar ku ta shaidan kuka biya kuma za ku yi nadama Allah ka nisantar da mu daga masu duwaci to Allah ya sa annabi Lutu alaihi salam yana wa'azi amma matar mai aikinta idan baki suka shigo wajen annabi Lutu alaihi salam sai ta aika wa masu neman maza ƴan uwansu ku zo ku zo yau mijina ya samu baki inda rana ne sai ta kira da hayaki da za hayaki in hayaki ya tashi a gidan to an san cewa akwai baki a gidan inda daddare ne kuma ta hura wuta ya haska sai a gane haka take communicating da 'yan luwaɗi suna zuwa kan bakin da suka zo gudu amma da Allah sai gama da su sai ga mala'iku suka zo mala'iku kuma da Allah ya su da kyawun halitta suna gani suka zo suka ce to mu dama mun zo ne wajen baki da haula izaki wala tafdahu baki na ne karku kunya ta ne wattaqullah ku ji tsoron Allah kaza kaza gaja suka ce kai ga ƴaƴa mata ku yi aure da ta mala na ji bana ta ko innaka la ta'lamu ma nuri kai ka sabu da muke nema ba mata bane ga rajin kunya annabin Allah suke ga haka mala'iku kuma a gaban su sai malakin ka ce karka yi bakin ciki karka tada hankalinka lan silo ilai ba su jin kawo mu dama ba magana kai ɗin ma ba su da kusa da kai Allah ya maka ya yi musu irin azabar da bai taɓa yi wa wasu ba aka dirmiyar da ƙasar, aka musu lugudan duwatsu sai Allah ya ce wa ma minas min az-zalimina bi ba'id wannan azabar da aka yi wa 'yan bai yi nisa da azzalimai masu irin wannan halin ba in ba a yi maka hukuncin Allah a nan duniya ba don kana ganin kana da suwa ne suwa ne suwa ne an kama ka za a yi waya a barka kuna da kungiya kuna da karfi a nan waje ne za ka shiga kabari a kabari ma kungiyar ta karfe ka hannun mala'iku to Allah ya ce wa mar'ata kana ta matan nan guda biyu sun kasance ta hata abdaini karkashin wasu bayi guda biyu min ibadina salihaini karkashin bayi mu inda suke salihai amma fa kana ta kuma suka ha'inci mazajin wannan kuma kashedi ne ga mata da suke ha'inta mazajin mijinki ya karantar da ke ya aure ki tun kina karama ya baki ilimi ko kin zo da ilimin yana da tauhidi ana zuwa wa'azi ana wannan amma kina aikawa a samu magani daga wajen boka magani da wajen masu sihiri wai don ki mallaki mijinki kin tashi zuwa anguwa ki je gun boka wata ma da auren ta za ta kwanta da boka kina wannan mijinki bai sani ba Allah ya sani ha injin da kike zaki ga sakamakon sa fa kana ta ga gashi matar annabi da ta yi ha injin annabta bai yi mata amfani ba ba dangantaka tsakaninta da annabin Allah ya tafi lam yughni huma, min Allah shay'a su annabawan nan fa nuhu da lot ba su amfana a matansu da komai ba dan tashi kiyama Allah ta waqila da kulan nara ma an za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga mace mijinta annabi ya zama mijinta shedani a wuta in ma akwai aure a wuta saboda haka ayi hattara na'am wa baraba Allah masalan sannan kuma Allah ya buga misali har yanzu lil na amanu ga wanda suke masu imani idan mace ta yi imani gudu cewa mijinta ba zai cutar da ita ba da tsaya kan kada ki narke ki tsaya ki dukufa ki addu'a Allah ya shirye da shi amma kar ki narke a cikin shirkansa mai binne binne wasu mazan haka suke kullum da wannan da wancan da wannan da wancan babu tauhidi ita mata kuma tana sauraron karatu tana zuwa makaranta ta san tauhidi to karki yadda irjaye fir'auna dubi kafircin fir'auna ba wanda ya kai shi kafirci a duniya tun da ya bugi girji ya ce ana rabu kuma a'ala ko har ya nuna annabi musa da ya ce masa akwai allah ya ce bai yadda akwai allah din ya da da hamana ka gina min ginin da zan je in ga ubangiji musa ne ni ina ganin makarya yake yi duk ya faɗa amma me zai faru matarsa mumina ce saliha ce qanita ce abida ce ana azurtar da ita lokacin da annabi musa da fir'auna abubuwa suna faruwa na tsafe-tsafen nan matar tana tambaya waye nasara sai a ce musa ne in an yi waye nasara sai a ce musa ne sai sai imani da ubangijin musa ita ta imani sannan kuma mai taje kan yar fir'auna ita ma ta yi imani ma shi ta zubin ha binti fir'auna wacce take wa ma yar fir'auna kitso ita ma ta yi imani ita wannan ma ta yi imani shi kenan sai aka kama ta ita wancan aka ce aka fara yi wa azaba ita yarinya saboda ita tana kitso ne matsefar ta faɗi sai ta ce bismillah za ta ɗauka sai ita ce baba na kike nufi ta ce a ubangijin babanki da babana ko in ce babanki da ni duka a ne Allah rabbi wa rabbi abinki ko Allah ta ce a zan gaya baba ce ta so gare nan ne aka gaya fir'auna fir'auna ya tambaye ta tafi tana da ubangijin da take bautawa na aka azurtar da ita nan ka matar fir'auna imanin ta yayi karfi sai ita ma aka kara azabtar da ita an daure ta a rana an daura mata dutse amma suna kauce mala'ikun suna mata inuwa ana mata azaba sai ta yi addu'a rabbi bin da ka baitan sai ta su suna azabtar da gangan jiki ita tana murmushi saboda tana ganin gidanta a gidan aljanna haka Allah ya karbi ranta wa najjini min fir'auna wa amali Allah ka kare daga fir'auna da aikinsa wa najjini min alqawmi zalimin Allah ka kare daga wa'id suke azzalimi haka wa maryam ibnat imran allati ahsana alfarja hako da baka karanta ba zan fassara Allah ya imrana wannan da ka ta kare farjinta ahsanat farjaha ta kare farjinta ba ta yi aure ba namiji bai zo kusa da ita ba Allah ya ce fa fihi min ruhina sai muka busa ruhi daga umarnin mu Allah ya sa mala'ika jibrilu ya zai busa rai a farjinta a riganta daga nesa ya hura ƙarfi mala'ika ne gashi nan sai ya zo ya shiga sai ta yi kista tana cin surat maryam in tana saka koma wasu fil kitabi maryam da kuma surat ali imran ko inna allah yubashshiruki bi kalimatin min hukm al masih isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirah allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha maryama ta gaskata kalmomin ubangijin ta Allah na halitta annabi Isa alaihi salam inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqa min turab thumma qala lahu kun fayakun wa kutubi kuma ta yi imani da littattafan Allah wa qanat ita maryam ta kasance min alqanitin cikin masu jiyayya ga Allah nan yasa Allah ya dauka ta ta kasance aka ce da ita da Asiya za su zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ya samu dace da shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam na tafi bi hadal qadar insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa kala kuma